Babban mai shirya fina-finai tare da ɗaukar nauyi a masarantar shirya fina-finai Alhaji Abdul Ahmad ya yi ta'aziyar rashi ga iyalan Malam Aminu S. Bono da ya rasu a satin da ya gabata. A jiya ne dai aka yi sadaka bakwai ta Malam Aminu S. da rasuwar da ya yi a satin da ya gabata bayan dawowarsa daga aiki inda ya samu mutuwar fuja'a. a wannan mutuwa ta kaɗe ta kaɗa al'umma da dama musamman ma 'yan masana'anta shirya fina-finai wanda suke da kyakkyawa alaƙa da mai ba da umarnin wato malam aminu s bunu <laughs> malam aminu s wanda ya samu kyakkyawan ma'amala da 'yan masana'antar shirya fina finai wanda suka dinga ba da yabo tare da addu'o'in samun rahama ga mahalicci a wannan karan ma mai shirya fina-finai a masana'antar shirya fina-finai kuma mai ɗaukar nauyi darakta kuma jigo a masana'antar shirya fina-finan wato alhaji abdul amat ya yi ta'aziyya ga iyalan mala aminu ezbonan tare da basu albishir albishir na siya musu gida domin su ci gaba da gudanar da rayuwa a cikin wannan gida idan ba manta ba a satin da ya gabata bayan mutuwar mala aminu ezbonan da yi an ji ɗuriyar jaruma aisha humaira inda ta ɗauki alkawarin biya masa dukan wani bashi da ya kasance nauyi ne a kansa inda hakan ya dan jawo cece kuce kuma tare da hatsaniya a ta shirya firafiran duk da kasance cewar akwai wanda suka fito suka yi ikirarin cewa suna bin mamacin suna bin mamacin kuɗi kuma an biya su tare da tabbatar da cewa suna bin nashi jaruma shatilu satin da ya gabata ta ce dukkan wani wanda mala aminu zubunan ya fara yi mai aiki kuma ya biya shi bai karasa mai aikin batu to ya yi magana domin ta biya shi wannan kuɗi sai dai an samu kyakkyawar fahimta tsakanin masu shirya fina-finan da kuma wannan da suke bin malamin isbonin bashi wanda suka ce lallai ko da ya kasance cewa ba mutuwa malamin no ya ci kuɗin aikin da suka ba su don haka sun yafe mai duniya da lahira sai dai wannan karo wani abin alajabi mai shirya fina-finai a masanantar shirya fina-finan wato alhaji abdul ahmad ne ya sai tamfatsi gida ya danka shi a hannun iyalan ya danka shi a hannun iyalan malam aminu isbono kamar yadda rahotanni suka dinga zuwa kuma suka fara yawo a kafafen sada zumunta cewa alhaji abdulhamad din ya sayi gida domin ya ba wa iyalan malam aminu isbono su ci gaba da rayuwa a cikin wannan gida sai dai tambayar da wasu suka dinga yi shine dama gidan da malam aminu isbono yake ba nashi bane ko kuma ya aka ya kara musu domin su ci gaba da gudanar da rayuwa da dan karɓar wani abu a hannun haya sai dai wasu suna ganin cewa wannan ba hurumi ne da ya kamata al'umma su dinga tambaya ba ko da ya kasance cewa malam aminu gono yana da gidaje wajibi ne idan mutum zai mai alkhairi ko ya yi wa iyalansa alkhairi kamar yadda mai shirya fina-finan alhaji abdul ahmad din ya yi kuma ake zaton wannan batu gaskiya ne shi dai har yanzu batun siyan gidan bai gama zama sahihi ba inda wasu suke ganin cewa ba a ga abin a manya-manyan kafafen sadarwa ba da kuma gidajen jaridu sai dai wasu suna ganin cewa abin alkhairi ba wai sai an zo ana yaɗa shi ne ya zama abin alkhairi ba don haka ba lalle ba ne ma a ce an yaɗa siyan gidan da alhaji abdul ahmad ya yi ga iyalan malam amin ezbonu malam amin ezbonu duk ya mutu ya bar yara da da matarsa da kuma budurwa da kuma ahali wanda ake tunanin cewa Malam Aminu Esbo nan wannan hali sura ta ne a wuyan shi sai dai kuma a halin yanzu tuni iyalansa sun fara samun taimako daga wajen 'yan masana'antar shirya fina-finan. Malam Aminu Esbunu wanda ya kasance darakta ne ga darakta ne a ƙarƙashin gudanarwar dukkan wasu manya-manyan masu shirya fina-finai a ciki kuwa har da Alhaji Abdul Ahmad din wanda ake zaton cewa a halin yanzu ya sai gida kuma ya danka shi hannun iyalansa. sai dai wasu suna ganin cewa wannan labari fa bai gama zama sahihi ba na haka idan ya tabbata ya zama sahihi za mu ci gaba da kawo muku yanda al'amarin yake yanda al'amarin ya gudana a masana'antar shirya fina-finan tare da tabbacin cewa wannan gida da ake zaton cewa mai shirya fina-finan alhaji abdul ahmad ya siya kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun samu labari